This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Tare da sallama masu sauraron mu lale marhaban da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Kabiru Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Juma'a daga nan birnin Washington DC. To kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga kanun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kashedin tabbatar da ganin an tilasta hana bazuwar makamai masu guba domin a kubutar da miliyoyin rayukan al'umma a ƙasa da ƙasa jami'an ayyukan kiwon lafiya a jihohin arewa maso gabashin najeriya kuma suna ci gaba da tattara gawawwakin farar hula da suka halaka dalilin musayar wuta a tsakanin jami'an tsaron najeriya da mayakan yan boko haram jagora asusun lamuni da ba da rance a ƙasa da ƙasa ta yi hasashen farfaɗowar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa wanda ya fara samun koma baya To a gaishe ka, da yake yau Juma'a ce, bayan kun sha labaran duniya, Jummai Ali za ta gabatar muku da shirin ta na lafiya uwar jiki. To amma kafin nan sai an ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin a tura wata rundunar sojoji zuwa jihar Nasarawa mai fama da tashin hankali. Za a kuma ji wato ƙorafin ƙungiyar ma'abuta motocin da kuma manyan kaya game da rashin tsaro a Najeriya. To amma yanzu kan sai a gyara zama saurari labaran duniya tukunna. jama'a salamu alaikum ga labarin duniya sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya furuta cewa rahoton da kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayar game da amfani da makami mai guba da aka yi amfani da su a watan da ya gabata a syria hakan ya sake tabbatar da hannun sojan gwamnatin shugaba bashar al-assad wajen amfani da makamai masu guba sakatare john kere ya shaidawa tare manema labarai jiya alhamis cewa komai yanzu ya fito fili an san wanda ke da laifi sannan sai ci gaba da cewa sarin was used sarin killed the world can decide whether it was used by the regime kamar yadda al'amura dai ke ƙara fitowa fili ne wajen kai hare-hare a tsakanin mayakan 'yan tawayen siriya da sojan gwamnati yanzu ya rage wa ƙasa da ƙasa ɗaukar matakin kawo ƙarshen kai harin makami mai guba domin mafi yawan har haren daga sojan gwamnati ne mai ɗaki dai shi ya san inda ke masa yoyo gwamnatin siriya ce ke da rokokin harbawa da makaman kakkaɓo masu linzami don haka daga ina ne ake samun iskar gubar sarin waje ɗaya kuma farfesan samanin dangantaka ƙasa da ƙasa a jami'ar amurka sharon waina ya shaida a gidan rediyon amurka cewa za a iya samun nasarar kaula makamai masu guba ne idan har tattaunawar haɗin gwiwa tsakanin amurka da rasha ta samu nasara sannan ya kara da cewa terms of destroying be done in that of time? Absolutely. But is reaching agreement. Ta ce lalle kan batun lalata makamai masu guba yana da sarƙaƙiya ganin irin yadda halin matsi da yanzu ake ciki, amma yaushe ne ya kamata a lalata makaman kenan? A zahirin gaskiya ta ce cimma wata daidaituwa akan akwai makamai wani abu ne na daban sannan sai a tsara kuma lokaci da hanyar bi domin lalata su baki ɗaya sakamakon binciken da amurka ta gudanar ya tabbatar da cewa farar hula dubu da ɗari hudu ne suka halaka dalilin harin makami mai guba a ƙasar siriya Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya kuma na cewa jami'an ayyukan kiwon lafiya a jiya Alhamis sun ƙoƙarta tattara gawarwakin mutanen da yawansu ya kai 88 da aka yi zargin sun halaka ne ta dalilin har-haren da mayakan jama'atu ahli suna lidda autuwal jihar da ake wa lakabi da Boko Haram suka rinka kaiwa a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. rahotannin na cewa da daren talata ne mayakan boko haram suka yi shigar kayan soja suka kutsa yankunan da ke dab da kan iyaka inda suka rika na gidaje suna rusa gine-gine malam sa'idu yakubu jami'in ma'aikatar kula da muhalli ta jihar barna ne inda ya tabbatar da cewar har yanzu suna can suna tattara gawarwakin jama'a waje ɗaya kuma an sami wani rahoton da ke cewa 'yan boko haram sun yi ƙoƙarin gitta 'yan binciken ababen hawa suna kuma harbin duk wanda ya ki bin umarnin tsayawa a wajen binciken nasu to ga sashen hausa na murya amurka abin washington dc ake sauran labaran nan shugabar asusun ƙasa da kasa ya mai chief christina lagada ta yi hasashen farfadowa tattalin arzikin ƙasa da kasa da ke dab da kurkucewa a farkon shekara amma fa ta ce a tafsan hankali babu gaggawa a wani jawabin da ta yi wa taron manyan 'yan kasuwa jiya alhamis a nan birnin washington lagade ta ce tattalin arzikin manyan ƙasashe da ke da arzikin masana'antu ya fara murmurewa wanda hakan ke nuna alamar sauran tattalin arzikin ƙasa da ƙasa na masu tasowa zai fara inganta a cikin watanni shida kenan masu zuwa insha Allah. Shugaban Hassan Ruhani na ƙasar Iran ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta da niyyar ƙera makamin nukiliya da hakan ke nuna alamar cewa sabon zaɓaɓɓen shugaban na ƙasar Iran na da niyyar inganta dangantakar tsakanin ƙasarsa da Amurka. A wata tattaunawar da gidan rediyon NBC ya yi da shi a birnin Tehran, an ji shugaba Hassan Ruhani na cewa daman kasar iran ba ta wato ba ta taba mallakar bama baman nukiliya ba kuma ba za ta mallaki makamin kare dangi ba shugaban ya kuma yi kira ga ƙasa da ƙasa da su rika baiwa al'ummomin kowace ƙasashe su na yin magana ba tare da sun rinka ci musu wato suna aran bakinsu suna ci musu albasa ba jagoran mujami'ar katolika papa roma francis ya yi kira da shugabannin addini su rage lokuta da suke batawa akan batutuwa da suka jibanci auren jinsi daya da zubu da ciki da shan kwayoyin hana laukan ciki maimakon haka su fi mai da hankulinsu kan koyar da ɗa'a da aƙidar fahimtar juna kamar yadda yake a tsare a ɗarikar katolikan papa roman ya yi wannan furucin ne a wata tattaunawa ta musamman da mujallar katolika ta yi da shi jiya alhamis inda yake karfafa cewa yanzu ya zama wajibi shugabanninmu jami'u su haɗa karfinsu waje ɗaya su rika magana da murya guda akan batun inganta tarbiyya ne da ɗa'a. To kun sha labarai ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin tura wata rundunar soji zuwa jihar Nasarawa mai fama da rigingimu. Madina Dauda gare ki. Tun daga watan Mayu na bana da wasu 'yan kungiyar Umbatse na kabilar Egon suka kashe jami'an tsaro masu yawan gaske ne dai jihar Nasarawa ke ta fama da rikici. wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na tura dakarun sojoji zuwa jihar nasarawan ya biyo bayan rahotanni da ke nuna cewa an kashe fiye da mutane hamsin a tashin hankalin da masu bitar al'amuran yau da kullum ke alakanta shi da kabilanci wani abu da tsohon gwamnan jihar sanata abdullahi adamu ya ce rikicin ya mamaye gwamnatin jihar ne saboda wasu dalilai gwamna iya yin kaza gwamna yin kaza eh, iya cewa a yi sai sun nemi yarda daga headquarters na, na, tarayya baki daya na Najeriya akwai wanda ba su iya sai idan shugabannin su a Abuja sun ce eh ayi ko kai ko kada ayi so haka ya ji amma ta baibayi amma gwamna to abin zai akan harkan tsaro yan sanda ba nashi bane ba soja ba nashi bane ba SS ba nashi bane ba civil defense din nan ma ba nashi bane ba gwamnan jiha bai da wani iko wanda yake zai iya mana ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyin tsaro to saboda haka eh, haƙƙi ne na gwajin tarayya tsohon gwamnan jihar nasarawa sanata abdullahi adamu kenan shi kuwa sanata suleiman Adokwe wanda ya ce ya sha da kyar a lokacin da rikicin ya ritsa da shi yana mai cewa a kwanan nan zai kawo kuduri a zauren majalisar dattawan akan rikicin da ke neman ya mamaye jihar baki ɗaya. wannan ba sai an gaya min ba abu ne da na gani da idona da kuma na riga na shirya motion na wanda za a ɗauka ah, sai dai da yake abun na nemi shawara da haɗin kai na shi da president na, senate duk ranar da aka bani za mu tada motion na insha Allah hakina ne nima yi waya na maganganu da ya kamata ko ta cikin camba ko kuma duk inda zan zaga safe dare da rana in je in waya na alfarma da ya kamata in je a ji a kare jama'a na ganin cewa ana alakanta rikice-rikice irin wannan da matasa shugaban majalisar matasa na ƙasa kuma ɗaya cikin manyan 'yan siyasan jihar nasarawan ahmad aliyu wadada bara baradan kyafi, ya ce majalisar a shirye take ta wayar da kan matasa a sako-sako da lungu-lungu na jihar. Matasan Najeriya ƙarƙashin wannan majalisa za ta nemi zama da gwamnan jihar Nasarawa. Saboda mu duba dalilan da yasa ake wayannan abubuwa kuma wani hanya za mu iya taimakawa mu taimakawa jihar Nasarawa ko gwamnatinsa don wannan fitina ya tsaya. Don za mu yi semina, za mu yi conferences, akan matasa tara matasa da fahimtar da su da kuma mu yaƙi duk gwamnatin da ko ina take a Najeriya ko ta tarayya ce ko ta jiha ce ko ta karamar hukuma ce da ba ta yin abin da ya dace wanda yake sawa matasa suke wannan abin za mu yi duk matakan da ya kamata mu ɗauka da bai saba wa tsarin mulkin Najeriya ba za mu yi don ba mu tsoron komai mutuwa so ɗaya ake. kakakin rundunar soji brigadier janar ibrahim attahiru wanda ya bayyana wa manema labarai cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a tura rundunar sojojin zuwa jihar nasarawan ya ce sojojin za su haɗa hannu da 'yan sanda wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kun ji To a gaida Madina, daga Abuja kuma sai Baucin Yakuba, inda kungiyar ma'abuta motocin da kuma manyan kaya a Najeriya NATO a takaice ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su inganta yanayin tsaro a kan hanyoyin Najeriya saboda ci gaban tattalin arziki da zamantakewar ƙasar. Abdulwahab Muhammad Garika. haɗaɗɗen ƙungiyar masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa sun buƙaci gwamnatin najeriya da ta mai da hankali sosai a ɓangaren tsaro gyaran hanyoyi da kuma samar musu da tashoshin da za su rinka tsayawa a garuruwa ƙungiyar ta bayyana waɗannan bukatu ne a ƙarshen taron shugabannin karo na 99 da aka gudanar a bauchi mr emmanuel allen gowon shine babban sakataren ƙungiyar ya yi ƙarin bayani a hirata da shi a wannan taron da muka yi tattauna abubuwa da yawa da ya shafi harkar sifili kuma yi magana a kan hanyoyi gwamnati tana kokarinta a wurin su hanyoyin amma akwai a daman a sake yi fiye da haka domin sifili idan babu shi duk harkoki na rayuwa ma a kasa zai gaje gaba daya mun kuma magana a kan tsaro domin ko a yadda muke na a harkan kasuwancin namu su da yawa ana doke mana direbobi a kwace motoci wani lokaci da kaya a ciki wani lokaci babu kaya a ciki idan eh, harkar tsaro in ya zama da tsanani sosai to duk ma wanda yake aikin sifili ba ma sifili ba ko ma wani abu zai masa wuyan ya tashi ya tafiya a hanya tunda aikinmu ne mu kwashi kaya da aka nome daga daji zuwa daji daga gari zuwa gari mu dubi petrol mu dubi abin da aka kawo eh, aka, kawo kasan nan ta ruwa eh. ta port ko kuma ta sama mu kai wani abu da ake zargin kungiyar nan taku shine ku ne kuke dakushe kokarin da ake na gyara sufurin jirgin ƙasa domin saboda ku samu ku dinga ɗaukan kaya kuma manyan motocin nan suna ɗaukan manyan kaya kamar su rodi shi yasa ma hanyoyi suke lalacewa a mutane suna cewa mu kungiyarmu ita take hana kokarin hana wani abin ya faru sai tambaya da nake idan mutum ka duba an kai bincike sai ka tarar gwamnati na kashe kuɗi akan wannan abun akwai wanda ya taba cewa nato ne ta kwashi kuɗin ta je ta cinye baya aikin ba a duba wancan to amma ya batun shiga cikin gari da manyan motoci wani gun ka ga motocin kunna sun tsinka wayan wutar lantarki sun je sun rurushe wasu wurare ba ganin kyautu yi a samu muku da wani wuri wanda yake za a dinga zuwa ba dole shi kun ratsa cikin gari ba an zo an sauke kaya eh duk yawancin lokaci duk inda muka je muna kuka wa gwamnati a samu irin wannan abu duk inda muka je an mota ne da ya tashi dole ya bi hanya ne in babu hanya ai ba zai tafiya ba ko to idan gwamnati ta samu hanya da a wasu wurare ana samun abin da ake kira bypass to idan bypass ne kaga babban mota ya zo in akwai inda ake aje motoci kaman park kenan zai je parking in dai a garin ne ya zo kawai ba zai je in yi parking a kawo motoci kananan motoci a ɗiba hmm. amma kuma an zai wuce tsakiyar gari zai wuce cikin garin ne je wata gari in akwai bypass sai ya bi da bypass ana magana cewa motoci mu na bata hanya amma ina so in ce in ka je manyan manyan kasashe wanda suka ci gaba to kayayyakin da motocin suke ɗauka yana ninka namu so biyu amma ba sa kukan hanya amma mai yiwa yadda ake tsara hanya mm-hmm. shine kawai yadda ake gina hanya mm-hmm. ana gina ta ne ta karfi kwarai mm-hmm. don ta rike motocin nan amma namun nan mun san cewa hanyoyi da ana yi ne kaga an yi su Emmanuel Alan Gawan kenan babban sakataren kungiyar masu manyan motocin da kaya da bayani a ƙarshen taron su da aka gudanar a Bauchi Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida na musamman, yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimai, Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa a Najeriya likita guda ne yake da alhakin gudanar da gwaje-gwaje da bincike akan majinyata? ko kuma yake da majinyata fiye da dubu biyu da ɗari biyar idan aka kwatanta da shawarar da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar cewa ya kamata kada a ɗora wa likitoci ko nas-nas ko ungozumomi alhakin lura da fiye da mutum dubu ɗaya. Wannan al'amari yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a yau kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da shawarar cewa ya kamata a ɗora wa likitoci biyu ko uku alhakin lura da majinyata dubu ɗaya. To amma abin takaici wani bincike da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa a Najeriya likitoci arba'in ke da nauyin kula da majinyata dubu ɗari duk da ƙaruwar likitoci da suka yi rajista. To amma kuma an samu ragowar nas-nas da ungozumomi na wajen kashi uku daga cikin ɗari tun shekara ta 2009. A shekara ta 2012 akwai nas-nas da ungozumomi da suka yi rajista shidda. An gabatar da wannan bayani ne a wajen wani taro da aka yi kwanaki a Abuja da nufin ganin yadda za a ƙara yawan jami'an kiwon lafiya. a wani ƙididdiga da ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi ta gano cewa ƙasashen afirka 36 ne suke fama da ƙarancin nas-nas da kuma zumomi wakilin ƙungiyar lafiya ta duniya a najeriya dr rui vasgama ya ce a bara kurum likitoci 864 ne suka ƙaura daga najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya. mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci ba dan kudi suke ba ba dan kudi suke ba ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi haka ne To bisa dukan alamu kwalliya na biyan kuɗin sabulu a ƙoƙarin kawar da ciwon shan inna daga Najeriya. Domin kuwa jihar Sokoto ta shiga sahun wasu jihohi da aka samu ci gaba sosai, inda ake samun goyon bayan jama'a jihar Sokoton kamar yadda gwamnan jihar aliyu takardawa mako ya shaidawa sale shehu ashaka a hirar da suka yi tuni a jihar sokoto mun samu goyon bayan malum addinin musulunci sun bada goyon baya mun samu goyon bayan sarakuna mun samu goyon bayan iyaye mun samu goyon bayan yan kasuwa duka al'umma don haka yanzu wasu kutuma kusan duk tsawon shekarar bana ba a samu bullo ko kwara ɗaya ban ciwon polio ba alhamdulillah muna sai ga ce ai mun yi Allah godiya don nan falala da ya muna. To sauran jihohi kamar wani kira za ka iya musu wajen ganin cewa sun bi sahu salon irin abin da kai wajen kawar da eh, wannan cuta. Jiya ma ba ni kaɗai ne mutane da kowa na nashi ƙwari. Jiya ma da muka yi mitin na ƙungiyar gwamnatin Najeriya a yi mun kira ga sauran wuraren da suke da ƙwarar ba su jiha hudu biyar wanda suke sauran mun kira su su ƙara ƙarfa ye kuwa da yin tsaye a ganin cewa wannan ciwo Allah ta bace mun mun fi da shi da wannan ƙasa ta Najeriya Allah ya da kuma insha Allah za a yi nasara. To Allah ya sa an samu wannan nasara Alhaji Aliyu magatakardawa mako gwamnan jihar Sokoto. To madalla wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke? yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai ansa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, na fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wannan tambayar da muka samu daga wajen hajiya Kande ba mai maganin gargajiya. To. a can ko kan gari ne <laughs> a to ya kwanta gora wai <laughs> akwatin gidan waya 166 kwanta gora a can jihar ta kuta naija eh, naija ba auto ta haɗin gwiwa ce da kuma malama adama matan janar sakatare to suka ce wai gaskiya ne yin wanka da ruwan zafi da shan kanwa wato mutum ya jika kanwa ya sha suna rage karfin namiji? A shan kanwa bai rage karfin namiji, sai dai abin da mutum yana shan kan da ya, domin kin san a kan wada akwai abubuwa masu kamar alakar gishiri a ciki da yawa. To mm. mutum da hawan jini da sauransu to wannan yakan yakan ƙara hawan jini inda mutum na shan shi kawai haka. Wato idan kana shan kanwa ɗin, sai ya ƙara ya ƙara ciwon ya tsanani? eh ya kara ya tsanani domin irin abubuwa masu kamar gishiri na cikin wani lokaci a cikin kanwa ɗin kin sani abinda ake kira salt kamar haɗe-haɗen salt ne irin gishiri kala-kala ake saɗuwa a kanwa ɗin hajiya. bai kamata mutum ya kashin kanwa haka da yawa in yana da cewa wani amma ba haka ba dole karshen namiji hajiya. To Allah ya sawaƙe. Ina kuma fata waɗannan mata da suke wannan tambaya suna kusa kuma sun ji bayanin da kai. To wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa ce. To hajiyar. Daga Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Aminu ɗan Kaduna Amanawa Sokoto da Hassan kuma Muhammad Binanci daga unguwar Magaji a can garin Sokoto. To suna so ne waɗannan malaman su sani shan cutar olsa ce yake haddasa aman jini ko kuma zubar da jini? to cutar hausa in dai ta tsanani yawanci mutum na iya zubar da jini kuma lokaci abin da ke faruwa shi kin san kamar gyambo ne a cikin cikin dan adam to wadansu mutane yi tsaye suna iya aman jini amma mafi yawan mutane za ga bayan gidansu ne ke yin baki kiran eh amma shi mafi yawancin su yawanci mutane inda mutum na aman jini da yawanci wani lokaci wani abu ke faruwa a cikin ah, makogoransa ko hanyar bututun da abinci ke bi amma ba gyamban ciki ba ne eh wani yana faru amma da wuya domin kin san cikin na da wani murfi da ke rufe ta inda abubuwa ba su iya dawowa sai dai akwai wasu mutanen da yana iya dawowa amma yawanci bai dawowa hajiya a saboda haka sai dai an kama mutum yana bayan gida din baki kiran da jini shine yake da gyamban ciki din eh, yawanci in kina bayan gidan baki kiran to ba wani ma jini da ke fito amma bayan gidan zai baki kiran kaman kwalta to hmm. wannan kana da wannan to mutum kana da gyamban ciwon ciki kenan domin in jinin ya fito yana biya ta cikin cikin ka sai canza ya zama baki kiran to saboda haka dai mutum in ya ga yana bayan gidan nan baki kiran ya je ga likita yana bayan baki kina je ga likita to akwai da suke sa bayan kina canza amma yawanci alsun ciki ke gyamban ciki ke a wannan hajiya to Allah ya sauke amin amin malaman sun sake wata tambaya sun ce akwai cutar da ke zama gyamban ciki eh akwai su kamar akwai wasu mutane waɗanda abubuwan da muke ci ko kuma lokaci za ga cikin ka na ciwo kowane lokaci to in ciwo kina kowane lokaci baka lura baka je an duba ba to yana iya a gaban ciki domin abin da ke kawo wannan akwai wani abu da ke kare cikin dan adam kamar yana da wani kamar majina majina da wani abu haka to wani lokaci in cikin ya so raguwa ko kuma yana karuwa so sai ga cikin mutum na ciwo kowane lokaci inda cikin ka na ciwo kowane lokaci to ya kamata ka je duba an baka lura to zai iya zama gaban ciki ciwon ciki ne kaɗai yake zama gaban ciki ko akwai wata cutar kuma eh akwai wasu mutane masu mutane kan shin shan rashin giya da yawan lokaci kan kawo wannan ko kuma eh to waɗannan duk suna iya kawo shi hajiya to eh. daga wato daga dai ciwon ciki sai kuma shan giya da yawa su suke eh shan giya eh suke kawo wannan hajiya to amma dai an eh. aka gano ana iya ba da magani ko eh aka gano haji ana iya ba mutum magani kuma a warkar da shi hajiya to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Haruna Muhammad daga can Katsina to yana so ya san shin me ke ka sa gumi a fuska ne abin da ga yawanci in mutane yawanci inda kana kama abubuwa kana motsa jiki da yawa ko kuma lokaci inda wani abu ya haka to irin waɗanda sukan kawo gumin gurfin ai in ka lura yana ko kan mutum ma duk ya jike da gumi din shi ma hajiya inda malamin ya lura yawanci dukkan mutum na gumi haka hajiya to ba cuta ba ce ko eh to in dai mutum na kama wani aiki na wani abu yana wani abu da yawa ko yana rana to wani ba komai amma in dai kawai kana cikin kana cikin inuwa ne da dan da kana dan shan sanyi sanyi kaɗan kuma yana kana wannan to ya kamata ka je a duba to ko mutane waɗanda kawai suna zufa da yawa to wannan kana zufa da yawa haka to jijjikin ka yana zufa da yawa to sai ka je a duba akwai maganin za a iya ba mutum akwai matsala kenan eh, akwai matsala kenan alamar wata cuta ce ko ko dai yawanci akwai ɗauke sanyin a cikin kinada akwai ɗansu abubuwan da suke fitar da wannan kamar shi zufa ɗin to eh. zufa wannan abin da zufa aikin da shine in dai ka jikin ke so mu zafi. ke so zafin jikin ada ya kamata yana wato akwai wani kima da ya kamata ya kasance a eh, koyaushe ya kasance a kowane lokaci to in ya dan haura kaɗan to mutum na zufa sai ya roƙo sai ya dawo ƙasa to haka jikin mutum kaman kaman kwamfuta ne yana iya gyara kanshi to haka jikin mutum adam yake to amma kuma in zufan ya yawa matsala Eh, in yi yawa matsala in kuma bai kai da yawa ba kuma matsala hmm. kaka tsara kaka kenan <laughs> eh, to Allah ya sauke <laughs> to likita kamar kullum lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Jummai alice ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. a kan da ke aka kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke aka kake duniya To yanzu kuma ga Kabiru Fage ya dawo da labaran duniya amma a takaice. ministan harkokin waje amurka john kerry ya yi kashedin tabbatar da ganin an tilasta hana bazuwar makamai masu guba domin kubutar da miliyoyin ayyukan al'umma a ƙasa da ƙasa jami'an ayyukan kiwon lafiya a jihohin arewa maso gabashin najeriya kuma suna can suna ci gaba da tattara gawawwakin farar hula da suka halaka dalilin musayar wuta a tsakanin jami'an tsaron najeriya da mayakan boko haram jagora su su lamuni da ba da rance a ƙasa da ƙasa ta ya zashen wa tattalin arzikin ƙasa da ƙasa wanda ta ce ya riga ya fara samun koma baya jagoran majami'ar katolika papa roma francis kuma ya yi kira ne da shugabannin addini su rage lokutan da suke batawa kan batutuwa da suka jibanci auren jinsi ɗaya da da ciki da shan kwayoyin hana ɗaukan ciki maimakon haka su fi mai da a kan koyar da ɗa'a da aƙidar fahimtar juna kamar yadda yake a tsare a ɗariƙar katolika. papa ya yi wannan farocin ne a wata tattaunawa ta musamman da mujallar katolika ta yi da shi jiya alhamis inda yake ƙarfafa cewa yanzu ya zama wajibi shugabannin majami'u su haɗa ƙarfinsu waje ɗaya su rika magana da murya guda kan batun inganta tarbiyya da ɗa'a. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Kabiru Fage da ya tani gabatar da shirin da Cuba Hero Dijoni da ya taimaka da haɗa sautin da injiniyan mu Jimmy Cook ni naku Ibrahim kalmisi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi idan mai duka ya kai mu. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.